بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أتكين صوتي سورة التكاثر عن سوكر دائتا أماكا دقمان daga سورر تناو ما masu فهري da shagala da duniya zaman kabari da hisabi. Tafsiri alhakumuttakasur takasur Ya ku mutane, yin alfahari da dukiya da ‘ya'ya ya shagaltar da ku daga barin ɗara Allah. Hatta zurtumul maqabir Har sai da kuka mutu, kuka shiga kaburburanku. Kalla saufa ta'lamun Bai kamata yin alfahari da su ya shagaltar da ku daga barin ɗa'ar Allah ba. amma da sannu za ku san makomar wannan shagaltar da kuka yi. Sannan da sannu za ku san makomar shagaltar da kuka yi. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaƙin. Tabbas, da a ce kun sani, sani na haƙiƙa cewa za a tashe ku a gaban Allah, kuma ya maku sakayya akan ayyukanku da ba ku shagalta da alfahari da dukiya da ‘ya'ya ba. لترون الجحيم نارن سيد الله ذاك غوتا رانر القيامة ثم لترونها عين اليقين sannan tabbas za ku ganta gani na yaƙini babu shakka a cikin hakan. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم sannan kuma wallahi Allah zai tambaye ku game da ni'imomin da ya maku na lafiya da wadata da sauransu a wannan rana.